Masu wararen studio Kalangu barkanmu da warhaka sannunmu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin muhawarar studio Kalangu. Wannan shirin na zo muku ne a kowace rana inda muke tattauna kan ababen da suka shafi rayuwar al'umma. ana iya sauraren shirin a faɗin ƙasar Nijar da gidajen rediyo 52 abokan hulɗar studio Kalangu. Daga rediyo Dalol Duci, yau za mu tafka muhawarar ne kan rashin mutunta dokokin da suka shafi biyan haraji domin ci gaban gundumar uh, dogon duci. Ɗaya daga cikin gundumomi 266 na Niger. Ko ta ina ya kamata a bi don shawo kan wannan matsala. Sanin kowa ne an ƙirƙiro ƙananan hukumomi a ƙasar Niger a wani mataki don su samu cin gashin kansu. sai dai an lura cewa talakawa ba su cika sauke nauyin da ya rataya a wuyansu ba hasali ma dai mafi yawan 'yan ƙasa ba su san wani inci ba ne doka ta basu da kuma wani nauyi ne ya rataya a kansu ba ko kuma ko sun sani suna bishirkewa dokokin to ko ya lamarin biyan haraji ya kasance a karkarar dogon duci menene tasirin biyan haraji Me yasa talakawa ba su ba da haɗin kai wajen biyan haraji? Domin samun haske kan batun za mu tattauna da mai martaba Alhaji Ahmadu Sabu da kuma wakiliyar magajin dogon duci Hajiya Balkisa mai fada sai kuma mai magana da yawon al'umma Malam Aliyu mai rijiya. Ni Balkisa Ahmed Sidi zan sha akalar wannan shiri. To madalla. Hajiya Balkisa a matsayinku na wakiliyar uh, hukumar uh, dogon dutse. Kama yaya ne biyan gyangali ko ake haraji yake gudana a nan ga? yawa magashin gari yana muku barka da zawa baki. Gaskiya gyangali bai nan ga shiga. Gyangali bai nan ga shiga ana ta dibi hanyoyin da za a bi a shawo kan wannan matsala. alhamdulillahi kamar wannan muhawara za ta ba mu hanya tana cikin abubuwan da muke so su zo don saboda na farko shine dai rishin ganar da mutane yanzu ko ina ji za a saurare mu abin zai zama mai alheri mutane ba su san manuwa ba tun da gangali yau in ba a biyan gangali ina aiki ban ga yadda za a yi a ce meri ta yi aiki ba idan ba an kawo gangali ba E, to kuma da an ka ka korafi bisa kan wannan sai aka tambaya su masu garuruwa da aka gayyace tunda sai da aka gayyaci kowa wanda ke da hannu cikin tahiyan nan da aka gayyaci masu garuruwa sun ka korafi cewa a ta a yi musu risansama in aka yi saman kin nan za a samu kuɗi su shigo ina gani ku ba da ɓata lokaci ba meri ta ɗauki aikin ta gadon ga hannu tunda an tahi an yi resan samankin nan amma kas ha bayan resan samankin ga munan dai a yanzu kuɗin dai ba su nan ga shiga ma'ana haƙaƙo ko ta kima ruwa ba malam aliyu a matsayin ku na mai magana da yawon al'umma dogon dutse tunda aka kafa meri zuwa yanzu ko akwai wani sauyi da kun ka gani to alhamdulillahi mun gode da waga ziyara da kuka kamuna kuma ana neman mafita cikin irin waɗannan al'amura in sun ka faru to na farko dai abin da nizan cewa kun san mafi yawa duka abubuwan da ke kamuna taɓarɓarewa shiga arziki ga ƙasa ko in ce shiga dukiya ga ƙasa al'amura na waɗanda sun karata karataya ga wuyan siyasa a ɗebe siyasa cikin tahiya in dai ana son normal ma komi da komi ya tai daidai da meri da mahukuntanmu na gargajiya duka nauyi ya rata ga wuyan wari nauyi ya rata ga wuyan meri al'amari kenan in ana so dole ala tilas a zuba harajin ƙasa in ana zuba harajin ƙasa komi zai je daidai duk ƙasashen ga da kun ga sun ka ci gaba menene kishi na biyan haraji idan ana kishin zuba haraji komi da aka shakkun ba zai yiwu ba zai yiwu insha Allah me amma mutum kai zaman ka kace ka biya shin su mahukumta ƙaƙana zafi ni da inda an kace watan janvier ya kama a babu wata makawa kai ni kai in zuba maza gidanmu in gargaɗe su a kai a zuba kowa yana da shaida haka ciya haka in me yasa saboda mu mu samu dogon dutse duk abubuwan da muka gani wata region ko wata jiha mu samu komi da komi namu ya zo daidai haka muka fata Allah shi jagora mai martaba sarki ko za a iya sani kewa kamar uh, hukumomi meri ko suna dama da ku wajen ganin an biya wannan haraji eh malama balkiso na ji daɗin wannan tambayan hukumomi suna dama da mu sosai na meri muna yi sensibilisation tare da masu garuruwa ana yi sensibilisation kai har gidan radio kuma ba ma batun sensibilisation ba shi haraka gangali ba ma sai mutum yi mutum shop ba abu ne wanda an ka gada to da ka iske kakanka ya biya babanka ya biya kai ma za ka biya kuma shi gangalin nan dalilin ma a ce mutum ya biya shi ko ba kai komai ba ya kamata ka san garinku ku akwai likita in ma ka biya kuɗin magani shi likitan wa biyan shi in kana ganin ka biya kuɗin magani likita waye yi ta da me aka yi ta da kuɗi ne aka yi ta akwai eh, lokal garinku ko jas ɗaya ne kake biya mai da mushen da likitan waye shi akwai ababe da yawa akwai tsaro wa'annan sojojin da kenan suna tsaron mu yau da gobe wake biyan su in babu komi ka san in ba su da biya ba su wannan aikin ka san dai biya ke da shi ke yanzu ma ya kai da sanin da mun kai ma rijiya in ta eh, a haƙe mutane ke taruwa su yashe yanzu da inda rijiya ta haƙe gari an lalace sai magana a ce a faɗa mayar shin mayar da menene zai yi kai yanzu ma ya kamata a ce mutane su lura kai ko primo da ranga da an ka kawo in an kai raskwana a cikin ƙasar ga na kudaden da gwamnati ta rage gaba yanzu mun samu siyan su hudu ko uku ko biyar ba riƙe a kai ba biya ko kuɗin yangalin mu gaba na da, aka bamu da cikin ƙasar ga to a wacce hujja mutum ga gani yana da dama a ce bai ya biya kuɗin gangali illa son rai kawai komi ya kammala a cikin nan ƙasa mu ta mutum ka biya gyangale ana hanyoyi ga sunan barkatai cikin ƙasa arewa a wani hujja ne mutum zai gai bai ba da kuɗin gyangali kuma mun san sare ba talauci ba ne don da an kai talauci kuma an biya yanzu kaza harawa eh, tiya haci tiya wake komi ka kocawa kai yawo ga daji kana yabe gyangali shi ɗaya ne ya dami al'umma sun kosa mutane na ganin kaman eh, sun isa kansu a lauke zuwan siyasa ne take ba su damar kamar sai sun ga dama za su biyan haraji ko me kuka gani wannan matsalar na rashin biyan haraji ni kusan na yi eh, zama mai gari makan in sarki arewa misalin kowa ne ya sani ni ba taba biyan tuniya mai gari ba taba biyan garinmu shi gyangale ba da an yi ne wane gari ne mai eh, garin bozarawa kore kowa ya san duk shekarun gani tun da ni zo mai gari ba taba ci an bi bozara ba shi gangali ba illa ɗaya da saurayi na ni kai babu no babu no wanga ya amsa cikin matsalar rashin biyan gangali nan talaka na da son rai masu gurwa su masu na da son rai kuma wajen merin ma ban ce babu shi duka duka me babban illa tana nan ga eh, talakawa ta kaka aka ja mutum jika biyu jika uku ko lokacin akwai talauci da ba kuɗi ma ya yanzu jikka ne cikin komin ƙauye 140 mu mun samu cewa an taɓa biyan 300 kuma lokacin babu dalan ma tana da waya sai an ɗarmin mutum me yanzu jikka guda arba'in kai da mata duk ma an wasu kwalaye bai wuce 2000 mil shi do Allah ko lebaranci ka yi wurin wani baka biyan kuɗin gyangali son rai ne na al'umma duka gaba ɗaya Eh, son rai na talakawa da son rai na masu gwarwa fasikai su ma kamata su tambaya ni da nake amsa gyangali ba jira ni kai ba in lokaci yi ne a sa lokaci kuma in tambaye ka in baka kawo kuma in tambaye ka shine nake ganin ya kamata a ce yanzu sai a haɗa kai da gargajiya da merikin da kuma su kan kansu talakawan gaskiya sai sun ɗebe runguma talauci don vraiment a ce baka biya gyangali ba rungumar talauci na haka wanda Allah bai aza maka ba tun da wannan kuɗin sarai kana iyawa son rai ɗaya ne kenan ya kamata jima'a kowa da kowa tun daga sarakin gargajiya masu ruwa mai ba da gangalin eh, hukumanta zamani mary a ɗaya bai son rai a yi aiki tukuru a amshe yangali domin in ba amshi yangali ba ƙasa ba ta ci gaba waɗanda muke kuwon su taimake mu ba za su taimake mu ba kai ko ma taimakon za a yi mun sani mahi yawan ka'idan masu proje ko masu taimako suna nema wani kaso a cikin taimakon da za su yi misali za su yi maka aiki miliyan goma ko ashirin sai ka bada miliyan guda yau in ku ba ku bada ba wannan kuɗin miliyan tara sai dai a asara su in mai bariya da su ai ba gidan shi zai ɗauko kuɗin ba da wannan kuɗin ne akai ba zai masu hannu da shunu su ma gangalin ne suka biya kuma su zo su taimake ku amma sai a kasa wani lokaci in kun ka gani ma wasu 'yan dasar ba su zowa wani bitun wurin percentage na biyan gyangali wani partner ma bai dauka komin don shi ne nike kira da babban murya ga 'yan kasa arewa kowa ya sa hankalin shi na cewa wannan gangalin da za ka biya alheri ne gare ka alheri ne ga ka alheri ne ga dukan jama'a kowa ya niya a ɗebe runguman talauci a biya gangali in ka biya gyangali ka huta saura aiki mu tambaye su su hukuma ta zamani ta yanzu cewa da mere salamu alaikum za mu dawowa wajen mai magana da yawon wato mer na abun ga dogon dutse hajiya balkisa a sanin kamar mi 'yan jihar dogon dutse ba su ba da haɗin kai wajen biyan wannan haraji da ya rataya a kansu kun san watar mutum bai sani ba ne in ka san biyan gangali eh. eh, in ka san biyan gangali kai mutum ya zama maka dole to mi zai sa kai jiran baka biya ba hawa ta ta faru e mutane akwai masu ganin takaicin abin tun da yanzu in an zo an ce za a yi vanta a primo dare sai a ce mutum ya tai da kwalin shi to baka biya ba ana baka daga nan ma abin ya zan takaici gare ka kuma abin kalilan ne kana iya biyan shi kawai dai an dunkule bayan talauci kuma eh, eh aliyo ya kawo zancen siyasa wannan magana ta gaskiya ta wani abu 'yan siyasa suna sashi akwai masu zakuwa su naɗa wasu su ɗauke nauyin yangalin anguwarsu to ba laihi ba ne da an ce an ɗauke maka nauyin yangalin anguwarka radda ba zo an ka biya ba an tsaishe ka ka biya kuma ni ganin ma ni kai in kana son kai bugun gaba na kanka da kanka zo ka biya gyangalin ka da kanka da kanka don da gyangalin na an ce da shi ne ake aikin komin in ka san ka biya gyangalin ka kana da husha da duk abin da ya tashi ka ce mu muna ga zuba kuɗin mu mun san wannan nan kuma kana da hujjar da za ku zakwa ku ce eh, anguwanmu hanya ta ɓaci mun zo a kai a dibi hanya anguwanmu a tambayi ka hujja saboda mu biyan gyangali muka nan in ka san ka biya gyangali ba bi ka bashi ba amma baka biya ba baka da wata hujja da wani abu zai samu ka taho ka buga gaba ka ce a to ai maka haɗin kai muke so na kowa da kowa lalle kuna son haɗin kai idan kuna taro kamar kuna sanarwa da ma al'umma kuna za ku so mu taro a nan meri don su san ko kamar ayyukan da kuke yi kuna zan tuntuɓo al'umma ku ke musu ga abun da kun kai ga matsalolin da kuke fuskanta kun saba yin wannan insha Allah tunda waɗanda ake gayyatowa su ma wakilai ne ana gayyato masu waje gaba ɗaya da za su zo su saurara zaman da ake yi kai mai waje in ka zo ka saurari abin da aka yi kai za ka koma ka taikatar da mutanenka ka sanashe su tun da hawan hawa ne kowa da aikin shi kuma kwansayawa suku duk wanda ya zo ya saurara zai koma wajen waɗannan da suka zaɓe su su haɗa shi haɗa musu kunshi kunshi abin da muke ciki kenan sai kun kama ba a ce an zaɓi kwansaye ba a zo a yi aiki in ba ba shi kayan aiki ba ya zai yi aiki kenan zaɓen da an kai muna mun konsayawa dole sai an bi harajin nan abin zai tafi eh kowa sai ya sa hannun shi eh masu garuruwa su sa hannun shi masu waje su sa hannun shi talakawa masu sa hannun su suwa na a talakawa suwa na an masu wajen duk tare ne ake eh cinan haraka ta gaba ɗaya ce kowa sai ya sa hannun shi idan aka samu sakaci wani waje ba ta yi ana ta waye ma kowa kan shi a biya harajin maza a biya na mata kowa a biya nashi kuma wanda ya kai daidai lokacin biya a biya wani irin matsala ne mata a nan ga dogon dutse suke fuskanta to mata matsala su ai su a matsala tunda da inda babu daɗin rayuwa mata su suke cikin matsala an sani yanzu ana kuka da talauci in ma an ce talauci ga karkara babu wanda zai wahala sai mace tunda an san lalura duka bisa kanta ne mace ita ce ko ba a ci ga gida ba abin ga zama na damuwa danta saboda ita tana cikin gida ko da yaushe shi ho in sa ta yi yana iya na ɗari gashi shi hita amma mace tana cikin gida an ƙoshi bisa kan mace ne ba a yi wanki ba bisa kan sabinin wanki bisa kan mace ne lahiyar yaro bisa kan mace ne tarbiyya mace a gaba gaba iyali tarbiyya tunda ita ce ke rayuwa ko da yaushe tare da su shi namiji ya haita ya nemo cina ita take tare da ɗiyanta ita ta san matsalar da suke ciki ta duk lalura dai bisa kan mace ne take don shi muke hata neman wadata in an samu wadata mace sannan ta sauki idan babu wadata mace ta shiga ha'ula'i ke san da ko gudu ana iya gudu da dare zuwa sahi a nemi mai gida bai nan ya ɗauki sakwaskin shi ya taya shi ke ko dole ki tsaya in ɗiya tara gare ki da goma da su eh, wanke wanke za kina ki ta nemi inda za ki sussuka za kina ki take nemi wanda za ki ma ke dai kina nan ke wahala da bisa kan kina daɗin rayuwa da ake so a same shi ko kowa bisa kan muna mu mata malam aliyu mata na gida maza su ma za su hita su tai su bido abin da ya kamata su gida iyalinsu amma kuma idan ƙasar ba ta nan ga bunƙasa ko mi an ka bida ba za a cimma buri ba kun saurari ra'ayin hajiya ganin ku idan hukuma suna taron na nasu ko kuna da labarin abubuwan da ke faruwa a nan meri na dogon dutse to masha allahu waɗanga ya naunau duka maganganun da sun kai bisa hanya suke duka to kahin in ba da wannan amsa mahimmancin biyan haraji yuzumin fa'in somen da aka aiko daga can mai kart bulo nan ta soji ake so ake so kai tsaye aka zo meri ɗaukar kart aka ce ina abin gashi kart kwali fala kwali da hausa ko ina shiki wanda duk an ka lalabo bai biya ba gani sai an ka iske ni aliyu mai rijiya ana bukatar kwalinka ina akwai rishi ni ce ni da ni ko adda su paske shakka a ne janvier nake biya da janvier ta kama ban da wani abu ni ni ta ni ɗauko kai tsaye an ka zaka an ka amshi ma'ana na tsawon shekara gaba ɗaya ne kuke biya kwarai ku kwarai ku nan takarda ta rushi ko in ce biyan jangali ya yi unhwani kaga da wannan yaron bai samu wannan karti bule ko eh to shi ne ake jan hankalin mutane kenan meri kun kawo meri kai kuma wanda kun ka ji hajiya ta ce haka ne kenan da inda kuna biyan harajin unguwarku ku dai misali kuna da tinkahon cewa wajen ku ya lalace mayar shi to shi gyara muku in ya diba kenan kun biya jangali wannan abin ma in ya zan bayi shi ba shi ma abin zai mai zama ɗan kai ko hmm? amma da inda kun ka ce kun zaman ku kun kibiya kamar kun ishi kanku wanda kun ka ji mai martaba ya ce haka ne mutum in ya ce bai biya kamar ya ishi kanshi ne to zan dawowa bisa ga zancen eh, wahalhalu da ake ciki nan ko ana tuntu eh, eh. madalla matsaloli waɗanda ake fuskanta duk dai ba ta huce dai harkar dai harajin nan ba ta wuce na rashin biya na rashin biya wadda kuka ji mai martaba ya ce haka nan na rashin biyan ne wallahi sun sa akwai matsaloli ƙetare ta kawai ƙeta kun san ƙeta ita ce kamar na ana nufin ke kansu za su yi maketa ko meri ne suke kansu ne keta gidan ka aikin meri ya ki gaba ko wa ban kansu ne suke maketa cikin gundumomin ga 250 da wani abu da shidda da da 66 an yi lissafi duka jihar da ta hibada na ta haraji ayyuka dole ya kamata yara ya ta wuyan gwamnati ko dole alaci da in wani dauki na sun ka tambaya a ta a cika musu ko amma kun yi zaman ku kun ce ba ku biya ɗaukin mi za a kai muku kenan gwamnatin ma da ga jagorancin ku da sarakunan mu da mayar da wane ne ba ku washe su wani abu ba hmm? to kenan kuma tun harkon lamarin ga kun na kawo muku dan sancin siyasa kaɗan ciki mahita ta aka bi ku to ƙyan siyasa su ranga me aka ce su riƙa in sun ka ta ɗoka mutane alkawari na gaskiya ko kana ƙeya da mutum wallahi in yi zama mutumin gaskiya na dole ka so shi ko kana ƙeya da shi kenan kun zo kuna biɗan mutanen ku farfar ganda ta kaku ko ku gaya mu mutane gaskiya in dai Allah ya sani dace ni ga abin da zan yi amma a bar cewa abin da an ka san bai yiwa a ce za shi yiwu wallahi ƙarya ce abin da bai yiwa primo dere in yanzu kaga wani kaga talakawa na gogorma a mu mai gari kaza kaza in an ka ce tai ka gari ya eh, tai ka kwali kwalin da duk an ka ka an ka diba bai da bai da ta shekara da an kai to kenan ni ko yanzu matakin da ni gani masu garuruwa in mutum ya zo da kwalin ka diba an ka diba an ka ga shekarun shi sun tahi na gangadi bai biya ba to a kira waɗanda shekarun su yake kusa a basu ina ganin masala kenan sai a cimma irin wannan abin kenan kowa zai kishin in abin nan ya zo bari mu taimaka zuciya mu amma ana biyar ka shekara uku shekara hudu wanga ya biya bara yalla na bana bai biya ba an hana mai an baka kuma son kai son kai tunda da inda an ka banzu mutum na ɗauka waya ce mu dan siyasa su alo an hana min a ni za a yi ma haka kaiwa saboda allahwa wancan mutum na tamkaka masha Allah mai martaba ranku ya dade mun ga eh, wadda abun matsalolin da rishin ko za ku iya faɗa mana matsalolin da rishin biyan haraji ke kawo wa a nan ga eh, abun ga garin a garin dogon dutse tunda kun zamna eh, mai gari yanzu kuma kuna matsayin ku na mai martaba na sarkin dogon dutse wani matsaloli ne kuka gani abun nan ke kawowa eh balkisu matsaloli masu yawa ne kaman ni ni a mamaki ko a ce mutum ya tashi ni a wuri na mutum gida biyu gare shi yana da gida wanda yake shiga ya kwanta ya rayuwa kuma yana da gida kwali da ake ce ma takarda to ko a ce mutum ka tashi ka kasa yi ma ɗiyanka wancan gida na takarda saboda wata rana shigiya muka yi duk lissahin da za a zo kwalin nan ne za a ci a wata rana wani ya yi zama mai kwali kaza mai gida kaza mai ɗiya kaza ko ya ta kasar waje ne yadda suka zo bi takardu wannan gidan ne aka koma a bincika a meri a ce ai ɗa kaza gare shi kaza kaza gare shi to sai ka tashi ka kasa kare ma kanka ɗiyanka ma wannan gidan na takarda saboda bai san wasu ma saboda bai gangalin ko kidan ba su ba da wannan gidan na takarda suna nan sun yawa to wace kumya ta wuce ka tashi Paske lokacin da ba kuɗin ma lokacin abin na da wahala kai kakanka ya kare ya maka wannan gidan. Kai ka zo abun da sauƙi, duniyan da sauƙi, akwai abun ko na aiki ne ka yi, ka kasa kare ma kanka ko iyalinka ko zuri'a ka wannan gidan. Shin haja da nan ma kumiya? ai ta tabbata. Bayan wannan, rishin biye gangali, ai muna huce ne. Paske akwai 'yan uwa suna biya, na baki misali. ni garina ko da nizan sarki babu shekar da an ka bi ni gangali kuma wallahi ban taɓa biya ma talakawa ba amsa nake yi kai wanga gari ya shekara goma ko sha biyar bai zo shi gangali ba shin akwai adalci talakawan guda ne jima'an guda ne mai garin dudde ne noma ne kiyo ne ɗan sana'a ne meri waɗanda ba su bi galin nan sun hi kowa revendication jini ne ba ai musu kaza ba ba ai musu kaza ba ba ai musu kaza ba na gaya miki mu da mun ka taso hata da rijiya muna ganin tsohon mu sai su taru sai a kira jima'a sai a a yashi ko to yanzu duk wannan ba iya yin shi da an yi an sa inda aka zuwa mai merch to shi shi shi kenan ke ga muna huci ne rishin biyan gali kowa ya san haƙƙi ne idan da wajen revendication ne wajen ai musu ayyuka ba mu da hanya ba mu da lakol yau in babu mushe ga lakol kowa ya sani ana ji yau in babu likita ga wuri ko kai ko wani wuri ya ba iske shi ba kana jin yanzu yayin rezo sosiyan ga an rubuta ba iske likita kenan ni a wuri na rishin biya gangali wani lalata ne na karshe saboda abun nan dai an san ba baya ne ba wannan wajen masu eh, biya kenan talaka wajen masu garwa ma akwai saurai don me in wani mai gari ya yi amsa kai baka iya amsa alhali an san eh, radda Allah ya zaɓe ka mai gari alkawali na farko na ka da hukuma amsa gyangali ne don me za ka bari wannan alkawalin ya hwaɗe ƙasa idan ya hwaɗe ƙasa ka gani ka yi kumya mana in wancan mai gari yana biya kai baka biya an shekara goma shin eh, waka ɗaukan a ce shekara goma ana ba wani gari wani taimako ba ba shi gari shi ba yaga ba zan can sani ne ba kowa ya san hakin shi illa dai maganan ga kiji ko aliyu al'azu ya mai son rai akwai shi wajen masu garwa wasu kuma menene ni nike yi da ne amsa gyangali ni ban son rai maza gidan musu ka cakwa ya kana shi ce ma fami an ture ma fami raproshe na kusa garan su nike kira kawo gyangali in dai so na ne kake yi ka zaɓe ni mai gari ka bani gangali don ban na so a gaya mini magana mai a matsayin da an kasa ni ba in na kare da wannan sai in shiga kenan kaji na amsa gidanmu mai ya saura to wannan masu garwa ne a kira gare su ne a fatan su sake son rai bai da amfani gashi musamman yanzu bana su ne suka ce ba a samun gangali sai an yi kida marikin ga Allah shi mai albarka ya yi shiga da hita babu ko kuɗi ya yi musu ƙida kuma yanzu a ce gangali bai shiga mine ne hujja to ba su da wani abu su ma sai sorai sorai haka ne ma ita kankanta hukuman da ai sai da ƙawa ka biya in mai gari bai ba ba shi ba mu su muka ce ma ka bayi sai in gwada mayar mayar ai doka ta ba dama wanda bai bi gangali ba a kamo shi a kulle shi to waɗanga uku in sun kaɗe bai saurai da masu biyan da masu garuwa da mayar ko zai zai dudai tanke a wani ɓangare wanda ya sa saurai lekuran ne fasfa zai zai kala abin idan ana aiki an ka son rai kuma ba zai ki ba a samun nasara ba a samun nasara rashin biyan haraji a cikin hukumar dogon duci shine maudu'in wannan shiri na studio kalangu daga radio dalon na duki. muna tare mai martaba sarki amadu sabo da wakiliyar meri da kuma wakilin mai magana da yawun al'umma nan ga kewa da aliyu uhm. kama ba da jima ba a watan juli na shekara ta 2021 kewa kamar shekaran jiya a wata hira da magajin gari ya yi da wakilin na studio kalangu da ke nan rediyo dalol ya yi kira ya yi jawabi zuwa ga al'umma kewa na batun an biya harajin anya ana iya ke haƙa kima ruwa ga hajiya balkisa to ɗazuma kin san na maimaita bisa ga haka nan gaskiya yadda mun so ba haka bane a ƙabata cimma ruwa ba a cimma ruwa ba tunda ga kasahin da an kai na kashe-kashe eh kuɗin da ta kamata defense kin da ya kamata an yi kasahi na wajen miliyan ɗari biyu a yau a ce mai riba ta mallaki miliyan ashirin ba jama'a an yi ma eh, mai adalci to an zaɓi mutanen ga an ce su tusi aiki eh kasahin da an kai na aikin da za a yi bidi shekar kuma aikin al'umma ne za a yi ma aiki al'umma za a ma aiki tukuru kuma ba su zuba miliyan ba a zuba ba duka kuɗin da aka samu ba su kai ba miliyan ishirin aiki na yi aiki bai yi ce nan son ran nan sai an hudda shi sai an hudda shi e kuma abinda muke so talaka su ƙara ganiya shi wa biyan haraji nauyi ne da ya rata biskan mutum in an ce nauyi ya rata biskan ka ka hudda shi mana ka biya nauyin nan shi ne muke ƙara shi da dawa mutane su zo su biya a ba masu garuruwa haɗin kai sai an ba su haɗin kai in an zo an yi kasahi an ce ga garinku na ba biya ba kun ta mai garinku ce nan shi mai gari a kama mishi shi ma shi sa riga shi ta mai gari su ko talakan shi su kama mishi a gaggama a zo a biya a da komin tun da kowa ya sani komin dukkan dogon dutse tana cikin maye mayan komin na duka nijar sannan bai kamata a ce yau za a mai da komin mu baya ba wannan bai muna daɗi ba muna so mutane su kama sosai a ba da haɗin kai yanda mai martaba ya haɗi a ba da haɗin kai da masu garuruwan eh, eh, da merikin da talakawan duk a kama in tahiya ta yi kyau daɗin kowa ne in ka zo likita ka samu tallafi isasshe ka ji daɗi in taimako ya zo ka samu ka ji daɗi kai ko jaki gare ka za ka taka ka ta gona ka taka hanyar kwarai ka ji daɗi ce nan mun wata a sa gyangalin nan ai gyaran hanyoyi ai gyaran likitoci ai wani tallafi duka da ya kamata eh ga kiran da muke ma al'umma su yi hakuri su biya gyangalin su shine bugun gaban da mutum zai yi idan baka biya ka koma ƙasa ka mai da kanka ƙasa gaskiya ba a fatan a mai da kai kasa malam aliyu meri na bukatar kimanin miliyon 200 amma kuma ba kuma zuba ko miliyon 20 ba mine ne ka gani game da watan matsala to alhamdulillahi hajja eh, balki matsala ma ba ta da ma daɗin hudi ba ta da ma daɗin hudi paske kun gani dun mutum yanzu dai gashi mai martaba ya ce da farko zai aiki da gidansu tun shina mai gari na gidansu ya yi kenan ni ina cinkan wani abu kenan har ka in ana son ta daidai yadda ake so na farko dai masu garuruwa su ɗebe son rai son kai na biyu talakawa su ɗebe son rai da son kai to shi mai martaba da ita wa hajiya balki ba su iya wagga magana amma ni ina iya hwaji abinda muka gani mu hwadai duk taɓarɓarya al'amarin nan ce muku siyasa ce mai gari ya taho ta ko halin kaka ɗan siyasa ya ɗarme mai gindi ya ce tai ka tsaya takara ka tai ka tsaya takara an zaɓe ka mai gari shi ɗan siyasa ya tuwa zuba an to an zaɓe ka yanzu an ka zaka har ka gyangali ta taho an ka tai an ka tarƙaƙe mutanen gidansu an ka tarƙaƙe mutanen gidansu shi ɗan siyasa ƙaƙa za a yi yanzu ƙoƙari za a yi a buga mai a ce to duk yar gindin na da kai mai gashi nan zaci muna mutunci da can sai shi bugo ya ce mai to kai yanzu alkawalin da mun kai mu da kai yanzu kai kana da mutunci sai ka iske gaba ta komo an fara marshi ariyar an komo to wallahi ni dai da mare a koma kame kame tun da tun harko ba ai fondation in kware ba sai ka iske harka ta ɓaci siyasa ta tutasa harka ta lalace ta lalace ga nauni ke ba jiyo ba wasu abubuwa dai ba su haɗuwa a shu kun gane ko kenan a lokacin da shi mai arewa a amuru sabo yana mai gari hukumci in za ka hwara shi hwara da gidanku ya hwara kuma wallahi farilla tabba mu mun sani mun sani ya hwara da gidansu kowa ya zuba a lokacin ne dai mutane kuma akwai wuya ne darajar da Allah ya bashi tun wani lokaci ba zuba ka to ka haɗa ido bi da shi shi ce maka to bai hoyi ma yaya bai ma yaya kai wani shin anya kuna ganin ba da kama ku ba bozarawa za ta rayuwa da muka so sai ka shi kumya kana kaikan kai tunda an faɗa ma gaskiya dan shi aka so mutum ka hoge gaskiya eh kenan ka dole sai ka ɗebo ka ce to nawa na to in babu shiya sannan ta in ka shiya kawo kai bai yi ma alƙawalin ƙarya ba kai mai alƙawalin ƙarya gaskiya to kenan masu garuruwa son ran da nika son su ɗebe ba ɗan siyasa ba kai kowane ne ya zo ce muku gawar take a gane ko siyasa dan lokaci gare ta an kara siyasa yanzu kuma kowa ya ɗebe riga ya aje wani shawar aiki ake so kuma aikin ma idan ayi yi shi ƙasa ke dan ne an kai ma dan jihar ne an kai ma wani irin jawabi ne gare ku zuwa ga al'umma eh, dogon dutse yau idan an ka ce taro aka kirai mai garin ku ko ku aka kirai sarkin ƙasar na farko alfaharin da za ka yi an yaba kutun da an ka kire shi in yatte cikin mutane an ka diba aka ce lahirin duka masu garuruwan gada sun ka taru babu kamar wani zuba gyangali wallahi ka daɗi kashi daɗi kuma sarkin ƙasa wanda aka zuba ƙasa aka eh, eh, zuba gyangali ga ƙasar shi an ka tai taro tun da duniya tana ta haɗu aka ce gari sai da an kai babu kamar wani zuba gyangali shi zai jin daɗi kuma albashar inda zai zakuwa da danku da shi wa su wani na shi daɗi ko bai haɗi ba kun shi daɗi ana yi da kai yayi ba ai da kai amma da inda an ka ce ka kutal yanzu a ce nishar mu a kutal abin da kumya da kumya kenan harajin nan da aka kokarin a samu a ta ai wasu ayyuka da shi to talakan dan keta baka keta sun kiya sun kame sun ce sai sun ga wanda za a yi akwai ko da za a yi mai martaba game da wannan al'umma ta ɗebe son rai na kishin gandumar dogon dutse ta ki gaba wani jawabi gare ku game da wannan to na gode balkisa ni ba zancen siyasa zan yi ba ni zan yi zancen son rai ne a sanin da ni tun wajen 2015 ko 10 ba a nan ga zoje gyangali masu garuwa da masu waje ba su nan ga zoje gyangali gaba ɗai kuma akwai waɗanda ga zoje gyangali gaba ɗai wannan bambancin ai bai kamata ba kun san sarai yanzu an kai rabon wani abu so biyu ba a kai garin mutum ba wani jidali na tashi tun da mai gari ya san zai tarda jidali bisa wannan koko talaka ya san zai tarda jidalin a yi mai bambanci don mi shi zai bari wani ya biya bai biya ba wani mai gari ya biya bai biya ba wani talaka ya biya bai ba tun nan ma ni ne a kira ga duka masu ciki wannan halin a daidaita da kowa kowa talaka ne noman ne kiwon ne jardin ne da sauran sana'a ko wanda mai gari mai gari aka ce mai da an yi mai takarda guda ce a ɗebe son rai a amshi gyangali ga kowa hukuma ita ma ta bi so da ƙawa ta sa eh, sandata ta hukumci ni na san dai duk ƙarshen wanda bai biya gangali tun da gangali doka ne kuma dama doka in ba kai ba akwai hukunci nan ne nike so in koma wajen magana aliyu nan masu hukuma yanzu siyasa ce ke iko ya kamata su ɗauki eh, tuka nauyin vraiment waɗanda ya date gare su waɗanda ba su da biyayyen gali a kama ma masu garuwa a gwade su kowa ya biya wai in ta lalace kenan ni kiran da nake ma jima'a ba ma son ta kai haka nan an yi kaka kana da yan hacinka kana da ɗan bisashenka kana da harawa ko wani abu vraiment ka ka iske mai gari jika biyu ne ko jika hudu ka biya ko ka kai gona wani aiki ka biya kaga an zamana lahiya wannan abu kuma ya zan dalilin ya maganan wahalar mata furoji wanda ya kamata ya zo ya taimaka ma mata an ce mayar ya ce zai sa miliyan ɗari mai shiga miliyan goma bai da su kuma da mi za a taimaka ma matan da wannan furojekin ne shi sale duk matsalar gengali tana shiga cikin duk talaucin da ke gani da wasu wahaloli da sauransu babu wata hanya ne ta a ce mutum bai yabi gyangali gengali guda ce sai saurayi saurayi yana haituwa daga masu amsa yana haituwa daga masu basuwa yana haituwa ma da waɗanda sun ka gaba a basu kun ba su ɗauki sandan a basu ba dukkan sai mun taru ne mun ɗebe ni a wajen da nake amsa gyangali babu saurayi babu santima ban da nau ban da na kun ban biya maka saboda in babu ne nan waga biya maka ka biya abinka in ya da abin da nake taimaka ma in sai maka gari ko wani masara mai gyangali dai ka biya abinka saboda in na saba yau in akwai ni gobe babu ni in niya da yau yana wa gobe banda cinan gyangali dai talaka da Allah ya niya shin duniya wata yana ake arziki yana wanta akwai hanyar arziki akwai lakol akwai malamci akwai sana'a radda an ka tai kiranka an ka taro ka don baka biya gangali ba wannan magana sai ɗanka ya samu radda zan wani kuma san yayi kuɗi ko radda ya zan wani babban ma'aikaci rannan ho za a gaya ce yanzu ne mu mun san lokacin ana taro ubanka kan jikka bi ko jikka uku ga nan baka kare iyalinka ba mi ka bar musu ka bar musu ko babu kadare ka bar musu lalan magana kuma sarai ɗan adam sai ya ci gaba aka tado mai wasu korehe korehe to duk wanda ya bari wa an ka taro shi wurin bai gyangali wallahi durar da dan shehu hali ana faɗa mai ce kai halin yaushe mu gaba gare mu an taro uban kan gyangali ya kamata a ce mutane uwaye su san menene suke yi in kai fara jari'a kai kokari ko cikin wani hali ka kare ta mutuncinta rashin bai gyangali yana sa a taka mutuncin iyalinka ko bayan ka mutu ne shine nake kira kowa don Allah ya niya ya biya gyangalinsa musamman dai a ce in kakar ga ta kai ta bana Allah kai mana ita rai duk mai wani dan guntu guntu abin shi ko mai gari ne ko talaka ne bai bada gangali ba ai a biya a sa mayar cikin hayyacin shi mu kuma mu jira shi shi muna aiki mun gode mai martaba hajiya balkisa wani shawara za ku ba al'umma garin dogon dutse don su samu su biya nauyin da ya rataya a kansu to nauyi in an ce nauyi ya rataya ga kanka ka yi kokowa da ka sabke nauyin nan shi ne wajibi ga mutum cinan mutuncinka da rashinka biya karonka shi ne mutuncinka in ka biya ka sabke nauyin da a gare ka sai kuma can da kinka kawo zance na bisa ga siyasa to siyasa ita ai ba tashin duniya na ba siyasa ra'ayi ne tattauna na aka a hankali lokacin siyasa in ya kare an tattare duk wani kace ni ce an maida shi dabra in dai mutum yana son gundumas yana son gidansu yana son kanshi nan dole sai ya kama an yi aiki na communication shi nan mu wannan mun maida shi dabra babu wannan zance na wani siyasa ta a'a kowace siyasa kake ai ai communiquin guda ta kaka dibi kenan dole ai kowa yanda abin zai zai bunƙasa shi tahi ce in kana ta mawa kai ba kai gayi ba tana yiwa gobe kai gayi in baka kama abin yayi ba ya wace gobe ka to kai da ni kenan ka kama abin yayi kai ma gobe in kai ne a kama maka abin yayi muna neman kwanci hankali ga al'umma muna neman haɗin kai ga al'umma muna neman zaman lahiya ga al'umma inda duk babu zaman lahiya babu kwanciyar hankali babu abu wanda zai yi ce na Allah ƙara haɗa hankalinmu ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali e shi muke nema kuma ina zato wannan muhawarar za ta shiga cikin kunnuwan al'umma su san da abun daɗa ya kai inda ya zama bayyane wanda bai biya harajin shi bai yi ƙoƙari ya zo ya biya shi ne wajibi gare mu alhamdulillah to madalla aliyu ko kuna da karin bayani game da jawabin da al'umma za ta saurara don ta samu ta biya wannan haraji akwai saboda an ce wai ciwon da ba a horkiya to gara a mutu a huta in an samu huta huta in an ka mutu ka san babu makawa eh abin da yara ta ga wuyanka sabke kenan a tai a biya to kuma kiran da nika yi ma mutane musanda mahukumta da mun ka zaɓa muna mun ka zaɓi abin mu ko ba da a ce mu mu koma dabra mu sa musu ido mu ce da an kai a'a mu ne ya kamata mu yi kokowa ta harajin nan ana ganin kama ko ƙyar tax inga dala ashirin ana ganin ba wani abu ce wani abu ce don mi saboda yanzu a ce ba ko ya zo daga wani waje an zo an iske cikin kaso ku da takwasu wallahi abin da kumya da kumya a ce akwai meri akwai meri kun kiya kun ki ba da kaddala ashirin kin da ta zama karshen ruwa ta kasuwa kun ki basuwa ana nuna keta mahukunta ba su da ƙeta ku na ga ƙeta kanku da kanku kun ki basuwa balle ai muku aiki kenan kiran da nika mutane a san ciwon insha Allah. A kishin dogon dutse a kishin arewa akan wannan jawabi ne za mu dasa aya a wannan muhawarar mu ta yau da ta karkata akala kan biyan haraji a karkarar dogon dutse. Bakin da muka tattauna da su a yau sun hada da mai martaba sarkin arewa alhaji amadu Sabo da wakiliyar magajin garin Hajiya Balkisa mai fada da kuma mai magana da suna al'umma Malam Aliyu mai rijiya. Muna godiya ga duka waɗanda suka biyo mu a tsawon wannan shiri daga nan rediyon da jalor muryar arewa a madadin abokan aikin namu da suka tallafa mana wannan shiri ya zo muku musamman sai ni isaka ni balkis ahmed sidney da ni jagoranci wannan shiri a yau ni ke mu huta lahiya